خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا za su zauna cikin wannan azaba har abada kuma tir da wannan nauyin da suke ɗauke da shi a ranar alkiyama.